kun san tarihin wannan guri wannan guri da an yi wani gini ne wai inda motoci za su dinga fakin to tun lokacin ma da aka yi gurin aka rabu da wajen aka kyale shi kuma gurin ya zo ya zamanto ya zama wata makoya ce ta masu yin laifi masu shaye-shaye masu lalata 'ya'yan mutane da daddare ma bi ta nan gurin yana zama matsala saboda duk anan suke boyewa anan suke kwana wannan matsala ta farko kenan matsala ta biyu da aka duba gurin kuma sai aka gano guri ne wanda an yi aiki mara inganci aiki wanda a kowane lokaci gurin nan zai iya rushewa an kirawo ƙwararru daga bayero university an kirawo ƙwararru daga apu zaria sannan da ƙwararrun gwamnati kowa ya yi gwaje-gwajensa da kansa kuma duk gwaje-gwajen da aka fito da su sun nuna cewa lalle-lalle in ba a gaggauta rusa wannan gurin ba to zai iya rushewa da kansa kuma idan ya rushe an san cewar jama'ar da suke zama a gurin nan za a samu asarar rayuka da yawa shine gwamnatin jihar kano a ƙarƙashin shugabancin dr abdullahi umar ganduje kadimul islam kaga ya kamata cewar lalle a ɗauki mataki kuma kowa ya san yanayin da ake ciki yanzu gwamnatoci na jihohi ita kanta najeriya ma akwai matsala da sai muka ga ai yanzu dama abin da ake yi shine ana yin haɗaka akwai mutane kamfanin nuka wanda suna da kuɗi wanda neman gurin suke